yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar gado kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo sannan kuma za iya jima yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fagi. Tare da ni Amina Bahari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma 26 ga watan Mayu na shekarar 2023 filin na nishaɗi ne. Zara'u masu saurare muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana wani jarumi ɗan Kannywood da aka ba lambar yabo a baya-bayan nan. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. amma za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawarmu a kanan dabu inda wakiliyar sashen hausa baraka bashir ta samu tattaunawa da jarumi abubakar bashir mai shadda a hirarsa da baraka shi dai abubakar bashir mai shadda ya ce burinsa ya cika da ya samu nasarar lashe lambar yabo ta amvca a fim ɗinsa na aisha fim da ke magana akan matsalar fyaɗe Assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatu kamar da kowa ya sani sunana Abubakar Bashir Karim wanda aka fi sani da Abubakar Bashir Nishata. To, kamar shekaru nawa kake a harkar fina-finai, shirya fina-finai? Na kai shekara goma yanzu. Shekara? busan ina kuma shekara takara. To kwanan na ka samu lambar yabo ta MVCA Award a kan fim ɗin Aisha ya menene a bamu labarin award ɗin da kuma shi fim ɗin da ya samu nasarar. Ka eh, to gaskiya fim din dama kasancewar yadda yadda aka yi aikin fim din da yanayin labarin da yanayin irin ah, shurar da fim din ya dama don ya samu wannan ah, lambar yaban da wani abu ne ah, abin mamaki a wajen ubangiji saboda fim din an dauke shi ne akan fyaɗe da ake yi saboda matsalar fyaɗe tana daga cikin abin da ke damun al'umman ba a yanzu to gaskiya fim din sa labari ne mai inganci wanda kuma an tsaya an kawata shi an inganta shi jarumai sun yi abin da ya dace kuma labarin ya taɓa zuciya sosai shi wannan abu din da NBC da na taɓa cin shi a shekarar 2015 kenan da wani shugaban Hafiz Bello mai suna bincike da kuma Allah cikin ba tun da da cewa na award din ban ƙara ci sai bayan shekara takwas ko bakwai ne zan ci eh, bayan shekara takwas sannan kuma na sake ci. To, um, banda shi wannan fim din wancan da ka samu award shi aka menene? Shi kuma kawai crime story ne shi ba san kai aka yi. wani ta'addanci aka aikata a lokacin a cikin labarin na dan manta labarin cin ban amma na san shi ma crime story ne labarin eh shi ma wannan na fadan nan shi ma an yi bincike ne shi ma an yi bincike a ciki sosai eh to ya kai ji da ka samu wancan director shine Hafiz Bello shi director wancan eh. sannan sai Hafiz Bello shi director din wannan wannan aishin da ya samu award din Aisha gare kuwa eh to kamar naira nawa aka kashe a wani fim din aisha kuma kamar tsawon lokaci eh, zango kamar watanni nawa ko shekara nawa aka yi kafin a kammala fim din eh, aisha maɗauki gaskiya an kai wata uku kafin a kammala kuɗi kuma mun kashe kai miliyan ashirin a ciki miliyan ashirin ko da mafi eh. eh wata nawa kuma aka yi ana ɗaukan fim din a shi fim din gaba ɗaya a wata ɗaya muka dauke shi to kin zan process din editing final mixing color grading waye kaza to wannan ma ya ɗaukar mana hoton bidiyo akalla dai wata uku wannan eh. sai muka nuna shi a sinima dan mun nuna shi a sinima babban sallah ne da ta wuce ne eh. zira wannan babban sallah ta zo shekara ɗaya da suka shi a sinima ke to allo yayin da ake wannan fim din aisha wani irin kalubale aka ci karo da shi a hanya ai an samu kalubale da yawa gaskiya dan wallahi da ana yin aikin ji ne kamar na fitar gudu an sha wahala a location da wallahi eh, wani iri misali zaka iya gaya mana eh to kalubalen gaskiya a kota kotu da muka je yin aiki kotun fim da wallahi mun sha wala a kotun in muka zo yau su ce a yi gobe su ce ba za a yi ba kasu mun kira ukanayo ukanayo daga lagos a sani ma'azu shi ma ya zo yana da aiki ana jiran a location ɗan kwana casa'in abubuwa da yawa ne Allah a lokacin mun sha wala gaskiya. Shi fim din Aishan kenan har da jaruman fina-finan kudu aka sanya a ciki. Eh, akwai kanayi akwai kanayi ke ke akwai shi a ciki. Mm. Mm. To um, yanzu a gaba akwai wani shiri wani fim da kake aiki yanzu a kansa? Eh akwai wallahi idan ya mafi Aisha sunan shi wata rana a Kano. Shi fim din na ma cikin matsalar ciki faruwa ne yanzu a akan sace-sacen wayannan da ake da kisa kisan kai da ake da ta'addantin da ake da yake faruwa a Kano. To gaskiya labarin original story idan zan fara aiki shi ma jigo ta Allah ya ta. Idan sunan fim din wata rana a Kano. Idan ka ce original story kenan labari ne na gaskiya abin da ya faru? Eh mana. mu abin da muke kira original story ba lalle labarin gaskiya bane labarin labarin mu ne misali yanzu abin da yake faru a harkar fim ne muka ci original story wato labari ne original kin gane irin abin da yake faruwa yanzu kin bai kime nake nufi eh abin da yake faruwa cikin al'umma abin da yake faruwa cikin al'umma yanzu kuma eh. musamman al'umman mu kuma mu din mu za mu ba da labarin da kanmu eh. shi muke kira original story a harkar filmmaking eh. labarin yana labarin akan yanzu abin da ke faru a Kano ne na kwace-kwacen waya da ake yi kisa da yadda mutane suke ɗaukar doka a hannun wanda bai kamata ba da kuma yadda su kansu ya kamata al'umma jami'an tsaro su dinga yi akan abin da kuma mai ma yake jawo irin wannan abin me ma usulin abin da ke da saboda rashin aikin gida ke gani hmm. da gurɓataccen ilimi da su kansu iyaye rashin tsayawa a lura da tarbiyyar yara da yanayin wa yara da ake yi da yawa ba za a tsaya a yi wannan ba jira irin cin abin da ke haifar da irin wannan matsalar ka zo ka tara 'ya'ya ka ka eh, eh, ka kasa interview su ka kasa masa biya su kuma sun fito cikin street suna abubuwan da bai kamata ba to da irin wannan abu sai ga mutum ya zama barawo ko ya zama dan ta'adda ko ya zama dan fashi ko ya zama dai wani abu da al'umma ba ta alfahari da shi ba. Da mm. kuma rashin ilimi yana ɗaya daga cikin abin da ke da wani abu to gaskiya ni abin na damuna so na kudirin ne zan yi zan fito ne wannan shirin bilaki da gaskiya saboda nuna mutane ga abin da ke faruwa sannan mu ma mai ga matsalolin sannan bai kamata al'umma su rinka ɗaukar toka a ba an ka barayin alis barayin wayan nan za ki ga an kashe su eh. an buga musu abu ya kamata an kama su a dinga danka su a hannun hukuma ko a danka su a hannun ɗakin da gona ita kuma hukuma lalle lalle duk lokacin da aka irin wannan abin duk lokacin da aka irin wannan abin a ce ta ta ta yi kokari an yi sauri an yi bincike an gano waye ke da laifi wa bai a hukunta wanda ya wannan abin irin hukuncin da duk wanda ya gani gaban an ce masa ba zai tsara yi ba. Eh. To, to zan dan koma da kai baya a fim ɗin Aisha. ka ce an kashe kamar kimanin miliyan ashirin shin an maida riba? an maida saboda abin da ke bara shi ne shi wannan fim na aisha shi ne shi na farko ma da zai fara zuwa kan manhajar amazon a tarihin fina-finan hausa hmm. yanzu haka ana negotiating da kamfanin kuma allah yadda nan ba da jima ba za mu sanar da mutane lokacin da za a fara kallon wannan fim a manhajar amazon To ya kake kallon fina-finan Hausa a masana'antar fina-finai ta Najeriya shin kana ganin tana tana tana kokarin da ya dace? tana yi mana tun da yanzu misali wannan abin da na yi kusan duk musulman da suke Najeriya kai musulman da suke duniya ma ni shi ne alfaharin abin da ne tun da nake a rayuwata ban taba ganin abu na wanda ya tarar da ma kamar wannan ba kamar da yanayi da na fito tsakiyar kafirai mm. na kira sunan Allah na kira sunan manzansa na gode wa Allah na godiya ta na sadaukar da awadin mahaifiyata mutane sun yi alfahari da abu kusan ni tun da nake alfahari ban taɓa abin da ya taɓa gaba wannan ba eh. tun da na fara ranka fim ban taɓa abin da ya taɓa mutane da yawa a comment section na duba daga wani ce shi ba fanti na bane amma da dole ya koma fanti na wani ce shi bai taɓa ƙaunata ba amma da dole ya koma na ƙaunata wani ya ce ka ni ban taɓa ganin abin da ne aka yi wani maluki ma a harkar kamar yadda daga an yabe da ba akan shi wannan award na fim din Aisha akan shi wannan award din da aka bani saboda yanayin yadda na fito na nuna ni musulmi ne ne alfahari ne da musuluncin na gona kira sunan Allah Da ba Allah shi yake iya min da iyawarsa shi yake kai ni inda ban je ba shi yake zama mun jagora a dukkanin lamurana mhm. kuma duk wanda ya sani ma ya sani a haka nake Allah shi ne abin dogaro na kuma shi ne rike a matsayin abin dogaro to ni gaskiya alhamdulillah ko a ce yau ni ne sabba ban samu ko shi ba ni na alfahari na san cewa iyayena suna faɗa wanda dukkanin al'umma za ta alfahari da shi To ya shin ya kake gani a fina-finan da ake yi na, na harshen Hausa shin ana kwatanta nunu al'adun malam Bahaushe? Wannan shi ne babban matsalar da ake fama da ita yanzu. Yawanci akwai fina-finan da ake ana yin su amma ba a la'akari da al'adun daga wannan ɗan Su amma ba su ma 'yan kallon mu akwai laifin su. 'Yan mm. kallon mu yau mutum zai ce bari ya je bigi irje ko irin labaran al'adun nan da waye zai kashe kuɗinsa. Ba sa ba da ɗin kan da ya dace wajen dawo da kuɗin da aka shi. misali yanzu idan muna da sinimu hmm. muna da sinima a Kano muna da Shoprite muna da Platinum muna da wuta a Kaduna muna da wuta a Abuja muna da wuta a Zaria yanzu akwai ɗan sinimu da don sai an kallon ba su dinga zuwa suna supporting din suna kalla ba nan muna nan mu ji an ce shi ya kama miliyan bakwai a kudu yanzu akwai filin da aka yi last year di saga. Hmm. wannan di saga din kusan lokacin covid-19 kusan miliyan bakwai ya kawo ne mai omo in ta ta kare mana shi yanzu battle of buga street shi ma battle of buka street na kusan miliyan biyar da wani abu ya kawo a sinima ko miliyan ɗari shida ma hmm. yanzu ga min dan Allah me yasa ayan kudu suke sakotin injunan su da ba na musulmai ba amma mu nan wajen mu musulmai ne sannan mu hausawa ne me yasa mutanen ba za su dinga sakotin ɗinmu ba mu kullum abin da muke so shine mutanen musulmai su idan suna sakotin ɗinmu wallahi za mu yi abin da ba sa tunani. Hmm. To eh, mutanen mu da yawa masu ne wasu ma guyoyin su ya sare hmm. ba ma su iya fitowa su yi ba suna gudun kaski su asara ko kuma kaski kudu su bai dawo ba ko kuma kaski su rasa yadda za su yi da shi. to wannan eh, wannan goyon bayan da kuke nema shin a wajen masu kallo ne kadai ko kuwa goyon bayan muna muna neman shi ne a wajen mutane guda uku na farko akwai gwamnati ba wata mhm. gwamnati ta zauna da mu ta shiga cikin al'amarin mu sai duk lokacin da aka ga so tallan mu muke tallan ɗan takara mhm. ko ma dan wani jam'iyya ne yan fim ne suke tallansa? Mhm. ko da gobe jam'iyya ne yan fim ne suke tallan ɗan takara saboda kin ga a siyasar yan wani yana apc wani yana pdp wani yana nnpp amma dukkanin mu wadai ba ɗaya muke ba mm. su ana yin abin kowa yana yin ra'ayinsa amma fa mun dinke mun dawo gida to dukkanin mu ɗaya ne mm. amma kowa zai ra'ayinsa wani shi a nnpp yake da mafita wani a apc yake da mafita wani a pdp yake da mafita wani a abda yake da mafita to duk to ya kamata a wannan karin gwamnati shiga cikin harkar da taimaka mana na farko kenan na biyu kuma akwai platforms manya-manyan platforms da mu hausawa ba sa son karɓar fina-finan mu ko kuma an ce suna ganin mu abin mu bai kai ba to abin da zan faɗa ne biyu yana da alaƙa da abu na uku idan muka samu kyakkyawan budget a fina-finan mu akwai mutanen mu da yawa wanda sun iya yankin ba lallai sai mai shadda ba akwai mutane da yawa da sun yi production a kanu so idan misali muka samu safar daga mutanen mu za mu iya kawo fim mutum kaza za su iya kalla mutum miliyan kaza suke kala to wannan kuɗin Allah ya ja za mu inganta productions din mu ni abin da ma ba a tunani don kudu ba mu iya fi su kai ba mm. ba mu labari su kai ba mm. to yanzu labaran masu ke dauka su juya su amfani da shi mm. to wani irin darussa kake so masu kallo su dinga dauka a fina-finanka ni na farko ina so tun lokacin da mai kallo ya kalli shi akwai fina ni kin ga ina yin fim kala uku ne ina yin jin din nishadi mm. ina yin fim din soyayya amma ina shigar da gashi a cikin sannan ina yin fim kuma wanda tsan darasi a ciki yanzu kamar fim din Aisha mm. akwai da suka aikata laifi a fim din akwai bincike da muka a shara'ance akwai hukuncin da aka yanke musu a shara'ance to kin ga mun nuna cewar duk masu aikata irin wannan laifin to fa in sun aikata wannan laifin akwai wani consequences da da yake biyuwa baya ta amma maimakon haka me zai ana karɓar adam ya aikata wannan laifin mm. wani in ya gani ya ga shi sai tunanin a ah, to bai kamata aikata laifi kaza ba to ni so rage duk lokacin da mutum ya kalli laifi na ya karu ko da abu ɗaya ne biyu zuwa uku ya alhamdulillah wace irin shawara zaka ba masu shirya fina-finai musamman masu tasowa shawarar da zan bayar masu shirya fina-finai musamman masu tasowa shine cewa sannan ba ruwan su da sana problem din shine idan kai baki kalli abin da yake gaban ka da kake kallon abin da yake gaban wani to kai ba ka taɓa yin abin da yake gaban ka ba abin da nake nufi da wannan shine misali a ce ni ina shirya fim to in na zo kawai ni ina focusin akan fina-finai na ne ba ruwa na da wane yi me wane yake ciki me wane zai kaza ya fina-finan wane suke wane ya yi nasara wane ya faɗi wane kaza duk ba a kallon wannan kanka za ka kalla ya za a yi ka wuce gobe ya za a yi ka wuce jiya a yau ɗinka ya za a yi ka wuce jiya ya za a yi gobe ka wuce jiya kullum tunanin ka ya nake shekara misali ya nake wannan shekarar me yake so zama wata shekarar in wannan shekarar ce ni zan zama alƙalin kaina da kaina na yi zarce wacce shekarar Mana matsaloli na samu da ya kamata na bi na gyara idan na ga wanda ya fito ya fi ni sai na gode wa Allah sai na sai na tunanin me yake yi ni ma na kwaikwaya mm. negative abu idan kuma na ga wanda na fi sai in gode wa Allah ni abin da nake so jajircewa da rikon gaskiya amana yana ɗaya daga cikin abin da ya ce mace mu muka kawo inda muke cikin yanzu a cikin masana'antar kami to ina wa su masu tasowa shara da su jajirce su rike gaskiya da amana kuma su yi komai a lokacin da ya dace wannan shi ne. To zan dan da kai baya kan wannan amsan da ka bayar shin kenan a masana'antar taku kuna dan fuskantar matsaloli na hasada ne da kyashi? Ba haka nake nufi ba cewa ne karkai. Mm. karke wa nasala mm. saboda idan ka yi wa nasara na farko kai baka isa ka canja wa Allah ra'ayinsa akan abin da zai bawansa ba mm. kun kun tare ku ku duka mutanen duniya kaɗan ku daidai da bayan zarra ba na ku san Allah kan ne bawansa abin da zai mai ba da kin gace kenan ba shi da amfani ma kai wa nasara gaskiya kan ma ka jika shi a ranka duk abin da za ka yi wani ba za ka canja daga abin da Allah ya ba zai fara da shi ba. Haka ne. Ko wani abin ka masa ka ga wani abu ya fara da shi to wallahi Allah ya riga kaddara wannan abin zai fara da shi. hassada tana cin kyakkyawan aiki lalle lalle kar ba ruwanka da hasara kawai ke abin da yake gaban ka mu aka muke ko da shi abin da yake gaban mu muke to me za a karshe me za a ce wa masoya masoya na na gode na gode na gode Allah ya saka da alkhairi masoya na ana muku fatan alkhairi domin na san idan ba daban da taimakon ku da goyon bayan ku ba da ba mu kawo inda muke ciki yanzu ba alhamdulillah Allah ya taimake mu kuma kuma kun nuna iya bakin kokarin ko zan bani support da komai to na gode kuma a da shi ina alfahari da masoyana ina da masoya yara ƙananun wanda suke cikin gida suna ƙaunata yara a cikin gida da wuya ma ni ka je gida ka gaba da fan a ciki kaga a gida baka je ka samu fans ina ba da wuya ma irin ƙananun yara za ki gani ina gode Allah yanayin zan zan je gida da ƙananun yara sun ga sun ji daɗi ko wata suna tafiya irin na shiga cikin bol ko wani abu da ƴaƴan eh, uwa tana tafiya da ƴaƴanta shiga lalata mu shadda irin wannan abu na jin daɗi yadda na ga yara suna to shi sa muke kokari duk wani fim da za mu yi muke kokari kan mu ba wa yaran guba to duk da manya ma da iyaye da yayyin mu da kannan mu da dukkan waɗanda suke kauna mutum muna musu fatan alkhairi tare da fatan Allah ubangiji ya zama mana jagora Allah kuma ya biya dukkanin mu bukatun kowa na alkhairi bukatun waɗanda ba na alkhairi ba kuma Allah ya musanya mana su su zama na alkhairi to madalla muna godiya Abdu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Hmm. Aminatu, kina da labarin shahararren mai amfani da kafar TikTok da ake kira Hafsa? Wacce ta bayyana cewar tana ra'ayin auren shugaban 'yan Hisba? Ita dai, to baraka ta samu tattaunawa da ita bari mu ji me take cewa kafin mu kammala shirin. Ina na Hafsa, ni harkar Kano sai an haife ni a Kano na yi karatu na a Kano na tashi a unguwan fage eh. to shi ne to me ake yi kuma tiktok eh, nishadantarwa kike a tiktok ɗin ko me ake yi wallahi raye-raye muke yi da tuye-tuye da abubuwa da dama mu eh. to shi ne kawai muke yi To me ya ja hankalinki kika ce idan za ki daina raye-raye matukar kwamandan Hizba zai yadda ya aure ki? abin da ya ja hankali na mm. saboda sun mana magana ne akan mu daina dan raye-rayen da muke yi da abubuwa da yawa to da ba ka ji ba ma dai ji mutane suna dan ba mu shawara mun su to a sakamakon su yan yizra sun san abin da suke yi idan suka kama ka za su kai ka gidan yari ko dai a dai dan wannan dan kare a dan wannan ne a nan dai za maka kulle mm. to da na ga sun kira ni sun min wannan magana sun ce in daina wannan abun ni kuma sai na ga su ai sun da ya ce in daina kawai sai na ji mutumin da irin gaya mana fada wa'azi ya burge ni mm. to sai na ji gaskiya ina da ra'ayin in aure shi To lokacin da aka suka tara ku shin kin yi zaman prison ne ko kwa kawai sun tara ku ne suka yi muku wa'azi? A ni ba je gurin ɗan yuzwa ba. Le. A wanda muke tare da shi na wansu muke bidiyo shi suka kama. E. Shi suka kama ni ban je gurin yuzwa ba. E. idan sun kira ni ne a waya sun ce min da Allah idan sauke abubuwan da yake kan tiktok ina wanda bai kamata ba mm. kuma in daina kuma duk lokacin da manyan su suka nemi in je zan je na ce to shi kenan ba damuwa insha Allah To shi wanda kuke yin TikTok ɗin tare shi ma ya wa'azin da aka yi masa ya haƙura ya daina ya sauke wasu abubuwan da yake yi? eh gaskiya ya kauce abubuwan da yake yi amma su abinda mutane ba su gane ba su yi zuwa ba ta su mu daina tiktok ba eh. su yi zuwa sun ce kawai jiye jiye nan da muke da rawa da wane ne muna karɓuwa wu bai kamata ba eh. mu daina amma hizba ba ta ce mana mu daina bidiyo ba to shine ne abinda mutane ba su gane ba suke cewa mun dawo waye mutuwa da su da izma sun ce mana don Allah mu daina wannan rere muna juya in za ni bidiyo ma ya kasance na mutunci za ni mm. amma ba wani dinga wannan juye-juye muna murguɗa murguɗa ba babu kyau. Eh. To yanzu kenan ke a takaice a TikTok kin daina wannan raye-rayen da kaɗe-kaɗen? eh insha Allah ni dai yanzu na daina wannan rawa da nake yi da ta juye juye in juye duwawu na daina mm. na daina ba zan sake ba amma bidiyo na ina yin bidiyo in daura kuma a TikTok na to yanzu da kike bidiyon na me kike barkwanci ake yi ko ko kaka ake yi kasida nake yi saboda na ce dama na daina waka normal waka a rairayi eh. kasida yanzu na dawo sai ban annabi ta mm. nake hawa ita nake hawa in yi bidiyo. To yanzu da tun daga lokacin da kika daina yin wancan kaɗe-kaɗe da yanzu shin ya kika ga sauyin mutanen da suke bibiyan ki a kafar TikTok din? Gaskiya yanzu mutanen da suke bibiya ta sun ninka na da so kusan a cikin kaso goma. Mm. Sun ninka sun ƙara ninkuwa sun zama kaso kusan talatin. Saboda yadda yanzu gaskiya ake so na a TikTok ya fi na da sosai. kenan me hakan yake nuni da hakan yana nuni da mutane yanzu sun fi kauna ta fiye da da tun daga lokacin da na yi magana a kan shek ibn sina eh. sai mutane suke so na fiye da da hmm. abin nufi kenan mutane wannan damar raye-rayen da kuke yi kenan ba so suke ba yan eh, kama wasu suna so su ba sa so gaskiya amma mafi eh. wa'in da ba sa so din sun ci yawa sun fi masu sanyawa eh saboda so tari idan na yi bidiyo mm. mutane suna kira na ko a wasu ko kira na a waya don allah ya kamata waya dama dai gaskiya ni ce ba na mm. to sakamakon yanzu da na dena sai fans suna suka nufi fiye da da Eh kin san yawanci a TikTok din wasu banda kaɗe-kaɗe da rawa rawan da suke yi yanda suke maganar ma ba ta take ga suna saka kalmomin da bata dace ba shin ke da kina irin waɗannan yanda suke yi surutai da wani a shariya. gaskiya ni ba na ba na wa mutum zagi ko na wannan live din ko na tiktok din shi ko in yawa ina jin ki nace kamar yadda ragowan sukan dan yi ashariya da sauransu a lokacin da kike tiktok kafin ki dawo na yaban annabi shin kina yin hakan eh wani wani lokacin gaskiya idan mutum ya zage ni nakan bi in rama in rama zagin da yamma mutane da yawa suna so min in daina so ni gaskiya ba na jin daɗi in ga mutum babu abin da ya haɗa da shi ban damu da rayuwar shi ba shi kawai ya shigo wanda a hanya ma idan aka ce kula wanti ba zai iya kula ta ba amma ya shigo cikin gidanta kawai don ta yi wani abu ba zai mata nasiha ko ya ce mata gyara ba kawai sai ya hau gaji ka gaskiya wanda ya zage ni ina ramawa mm. ai wancan lokaci wani in na rama na tabbatar da ya gani zai eh, zan yi blocking take blocking To yanzu waɗannan TikTok ɗin baya-bayan na samu labarin gwadikin bukin goge su. Duk na cire su. Gaba ɗaya. Gabaki ɗaya na cire su duk wani bidiyo da nake rawa na juya na cire su. To daga lokacin da kika bayyana ƙudurin ki na cewa idan shi kwamandan Hizban ya amince zai aure ki. Shin kin ji eh, ya amsa maganar da kika yi kun yi magana da shi? gaskiya yanzu ban samu wani rahoto daga gurin sa ba. Eh. Har yanzu sai ina zuwa ido ido ne ce amma har yanzu ban samu wani gaskiya amsa ba. Eh, ba ku gana da shi ba kenan tun lokacin da kika yi wannan. Eh? Gaskiya ba mu gana ba, ba mu gana ba har yanzu. To yanzu idan bai ce komi ba menene abu na gaba da zaki? To idan bai ce komi ba mu da ni na bayyana abin da yake zuciya ta ne. Mm. Idan bai ce sai wani abu ba ni ina addu'a ina fatan Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alheri a gare mu kuma Allah ya ba mu mazaje na gari. To idan ya ce kuma yaya zaki? Idan ya ce zai aure ni? Eh. To zan ta addu'a idan shi na mace alkhairi Allah ya bani Eh. To, to eh, yanzu banda shi ba ba wani masoyi da yake kan layi? Gaskiya ina da masoyi. ba wanda ibini zina bai ce komai ba wanda zaki ce to bari in kalli wannan yana da irin ɗabi'un da nake so? eh to tom a yanzu da gaskiya ban duba ba amma in dai na duba na zabo idan shi bai alfa ba mm. zan ƙara koma kan wani to a ƙarshe me zaki ce wa waɗanda suke tiktok to a ƙarshe ina so in ja kunnan kamar dai gaskiya marasa ki irin na wa'inda ba sa ji ma dai a da ne yanzu ni ma na koma yan bizba mm. to a da kafin in zama haka wa'inda suke bi irin nawa ni da abin da zan ce musu dan Allah dan Allah su dena mm. ni ya'ya mata ne yan rayuwar mu kalilan ce takaitacciya ce yau muna yin aure in aka fito da bidiyon mu ana nuna wa mu ba za mu ji daɗi ba wani yana nan ya yi rekod ya aje so yake ce gaba ko wani abin alkhairi zai same ka ko za ka zama wani abu a lokacin zai fito da shi yana yadawa yana nunawa to ni dai shawara da zan ba matasa yan mata irin mu su daina mm-hmm. kowa ya abin da idan gaba aka nuna za a yi alfahari da shi ko da ya mutu ko da ya yanka sun gani za su yi alfahari da shi ba wai mu dinga yin abin da idan ya yan mutu gani za su yi Allah wa ba. Mm. To Madalla muna godiya Malama Hafsa. Hassan na gode. ajiyar jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka an nan ne za mu dasa aya. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa zahra aminu fage sai kuma julian lathers gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa da kuma dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce taku amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ya malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare